studio Masu sauraro gunguma mun ɗan tani ke muku sallama yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji kamun da aka ma ɗalibai a nan birnin Yame da wasu yankunan ƙasa. Ana gudanar da babban taro aji na biyar bisa ga al'amuran da suka dangantu da karɓa aifuwa. rahoton musamman na yau zai gabatar muku da wani da ya ƙirƙiro na'urar bugu da kuma sus suka wato hatsi ko dawarar gona. Tama da yanzu kuma ga labarun bi da bi. Haɗakar ƙungiyoyin 'yan horar hula Card de Concertation et d'Action Citoyen ta birnin Yame a jiya sun gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari inda suka wallafa tsarin yadda za su zartar da fafutukarsu daga ranar 27 ga watan Abril zuwa 1 ga watan Mayu domin ƙara yin tir da Allah wadda ga dokar kasafin kuɗi ta shekara 2018. Mu saurari gamace Muhammadu, mamba ne na wannan haɗakar. Ranar Juma'a insha Allah wagga juma'a muke kiran duk 'yan ƙasa da an ce salamu alaikum juma'a ta watse kowa da kowa duk unguwa mutane mu gamu nan place la concertation mu yi zaman da ake cema a turance sitin daga ƙarhe biyu na marece 14 kenan a turance zuwa karhe goma sha biyu na dare ba minti ɗaya kenan minui kenan kuma dimash vlevenef muna kiran kuma jama'a duka 'yan ƙasar niger wanda azam ya mai mu gamu babban masallaci na juma'a wadda ake ce ma masallacin kadafi mu yi sallah wadda ake ce ma a turance prayer collective bayan wannan action biyu 'yan uwan wa'anda a ƙasashen waje muna kiran su rassamdi su ma su hito duka su je su nuna bakin cikinsu. Gama ce Muhammadu ɗan fara hula kuka saurara. Ɗan kungiyar warar hula jagoran kungiyar Alternative Citoyen ta zandar. ya ajiya da maritani ne wato polis Judiciaire ta sanya mai hannu a zaman da ake dai ba a san dalilan wannan kamu ba, amma a cewar Amadu ɗan kore lamarin na da alaƙa da shirin gudanar da shirin gwano da za a yi gobe ranar Juma'a. Mu saurari furcin da ya yi wa wakilinmu Alikaita a Zandar. A jiya muna tsakiyar tattaunawa a cibiyar Alternative ta Zandar a yayin da waɗansu jami'an tsaro biyu suka bayyana na cewa sun tsaye da shi sai ce musu su bari sai bayan tattaunawa zai gabatar da kansa a gaban ofishin jami'an tsaro. Haka aka yi da ya ƙare ya tafi sai suka ce masa suna tuhumar sani da shirya jerin gwano. Wannan ne ake tuhumar sa bayan haka babu wani laifi na tsare shi. Amma inda muka ga abin bai kamata ba shine shine an tsare shi ta yanda ba a ganin sa a gaskiya yanayin da aka tsare shi wannan ya saba wa dokar 'yancin bani adama la en train de faire une violation flagrante des droits de l'homme a gaishe ta mutari muhammadu da fassara magoya bayan kungiyar ɗaliban niger usn da dama aka kama a nan yame da cikin wasu yankunan ƙasa hakan ya biyo bayan kiran da kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban ya yi na gudanar da yajin ɗaukar karatu na illa masha Allah tun ranar 18 ga watan Afril. Lamarin da ya haddasa ƙazamin ta'adi har ya kai ga rufe jami'ar Yame. Ga irin sakamakon wucin gadi da Ibrahim Munkaila ɗaya daga jagorin ƙungiyar Yamana. Abin da ya shafi Yamai a yau da safen na an kama ɗalibi mataimakin wakilin sashen kimiyya da fasaha a fannin kiwon lafiya. Bangaren makarantu na koyon ayyuka hannu an kama ɗalibi ɗaya da waɗansu bakaninsa. Sai kuma a bangaren mu, akwai waɗanda suke tsare a ofishin jami'an tsaro na fararen kaya. A takaice dai ana iya kiyasta ɗalibai ishirin da aka kama a sashen kwaleji da lise. A cikin sassan ƙasa kuma a jiya da dare ne a kama sakataren ɗalibai na koyon ayyuka hannu na tawa. A ɓangaren keta murya an kama waɗansu, haka ma a maraɗi da sandar. A agares abokaninmu su biyu aka kama. A takaice dai waɗannan su ne raskuna na wucin gadi a kan kame-kamen da aka yi wa abokaninmu. Bisa fannin guda dai, mahukuntan ƙasar Nijar sun yi takatsantsan domin mayar da ɗalibai zuwa ga hanyar ɗaukar karatu a makarantun ne hakan ya biyo bayan lamuran da suka wakana ranar 18 ga watan abril halin da ya kai gwamnati ga rufe jami'ar yami da wasu ɓangarorin jami'ar a ɓangarensa kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban ya saka yajin ɗaukar karatu na illa masha Allah Musa Hassan ya shirya mana rahoto a kai Asumana Shina mai rahoton ya kumsa. A ranar Litinin da ta gabata, ministan ilimi mai zurfi da na makarantun koyon fasahar ayyukan hannu sun bayyana matakan da aka ɗauka domin ganin cewa an ci gaba da bayar da ilimi kamar yadda ya kamata a cikin dukkan makarantu na gwamnati da masu zaman kansu na ƙasa. Sannan kuma za a gudanar da jarabawa daban-daban a ranakun da aka riga aka ƙayyade. An shirya haɗuwa a faɗin ƙasa tsakanin hukumomi, sarakunan gargajiya, shugabannin makarantu da iyayen ɗalibai har ma da ɗaliban kan kansu kamar a maraɗi domin saman hanyoyi da matakan sake komawa cikin makarantu. Duk da da kasancewar jama'an tsaro a makarantu da kuma matakin hana amfani da usur da kuma taruwa a wuri ɗaya ji aikin kungiyar ɗalibai ta ƙasa ya samu karɓuwa har zuwa safiyar yau mafi yawan ɗalibai na makarantun gwamnati da ɗaliban jami'ar yamai sun zauna a gida haka lamarin ya kasance a agadas difa maradi tawa tilibiri gaya duci da filinge kamar yadda wakilanmu suka shaida muna a gaida asmana shina a wani fanni kuma rukunin jesse na sinaseb na barazanar komawa ga tsunduma ga yajin aiki bayan an gudanar da sallar ma'aikata ta Premier Haɗakar ƙungiyoyin malaman ba da karatu na ran ganin gwamnati ya maido hankalinsa ga cika alkawarin da ya ɗauka ga koke-koken nasu. Shaibu Dambaji, mamba ne na haɗakar ga abin da yake faɗa. gwamnati ya ɗauki so biyu ko so uku alkawalin ɗaukan malaman makaranta za a ƙare shi wannan shekara kenan watan januwari ya kamata duk waɗannan ayyuka a ƙare su to yanzu abin ban takaici mun ga wannan lokacin ya wuce kuma ba a ƙare ɗaukan ma'aikata ba saboda duka waɗannan matrikul da aka bada ba na gaskiya ba ne saboda matrikul inda na ɗaukan ma'aikaci ne kawai abin da muka ce ma post budgetaire wannan lamba tara za a bashi dan a san cikin birje yaya za a biyan shi to sai ya kasance duk waɗannan matrikul lambobi ɗaya an ka ba bada ba ba da kenan dai shigo shigo ba zurhi na an kai kuma mun gane cewa duk alkalin da gwamnati ya dauka bai cika su ba akwai malaman makaranta da yawa yan kwantaragi da ba samu albashin su na watan marsa ba alhali wannan shine alkawali mai kari da gwamnati ya dauka bai cika shi ba har yau kuma mu akwai abin da ke ci mana tuwa kwarya shine wannan cin fuskar da an kai mu malaman makaranta dubu goma sha uku an kore su ba bisan ka'ida ba A wani fanni kuma mu shaida muku cewar a ranar 24 ga watan Abril aka soma gudanar da muhawarar da ta haɗa shahararrun masana bisa ga al'amarin tsaro bisa kai da kawowar makiyaya da fisashensu a can birnin Abuja a ƙasar Najeriya. Wannan taro na kwanaki biyu, gimshikin ma'anarsa shi ne, lalubo bakin zare a kan rikici na tsakanin manoma da makiyaya shimfiɗar ƙasashen su da ECOWAS ƙasar Mauritania, Chadi da Afirka ta tsakiya. Kwararrun masanan za su baiwa sai da yau ECOWAS cikakkiyar masaniya mai kawo kyautatawa ga matakai da ƙa'idodi na kai da kawowar makiyaya da dabbobinsu. Nazarin nasu zai kuma ƙarfafa taro mai fa'ida wato a tsaro mai fa'ida a kuma tsaida hanyoyin mafita domin samun ci gaba ga bunƙasar da kiwo da samun yawaitar dabbobi. Ƙwararrun malaman kiwon lahiya fannin karɓar haifuwa na ƙasashen kewayen yanki da na ƙasar Faransa sun gamu a nan yame. Sun zo ne domin halartar babban taro aji na biyar bisa lamuran karbar haihuwa wanda aka buɗa yau da sahen nan a can zauren Palais de Congrès da ke nan yame tsawon kwanaki uku za su tautanawa a kai ma'udin shine samun kyakkyawan magunguna da kuma dukkan lamuran haifuwa ga fasarar bayanin da Dr. Isufu Maruf ya yi a kai. Wuri ne na haɗuwa tsakanin dukkan ƙwararrun likitocin mata inda kuma suke tattaunawa su yi musanyar fasaha. Taro ne da ya shahi yankin yammacin Afirka baki ɗaya. An zaɓi maudu'in inganta kula da lafiyar masu juna biyu, jarirai da kuma yara, domin ya kamata a matsakaimi wajen kula da lahiyar uwa da jaririnta. Domin haka ne ake kula sosai da lafiyar mata masu juna biyu har zuwa aihuwa, kuma ya kasance sun aihu cikin kyakkyawan yanayi, a samu jarirai cikin ƙoshin lafiya. Wani mataki ne na rage yawan mutuwar mata masu masu juna biyu da ta jarirai da ke faruwa sosai a mu daban-daban. Gobe ne a nan Yame za a buɗe festival takarawa, festival na ƙasa da ƙasa bisa raye-raye na birane aji na uku. fasalin raye-raye na birane zubin farko kenan da za a yi a ƙasar Nijar wanda ƙungiyar wasannin al'adu wadda ake cema Tour d'Ivoire ta ƙyarƙyaro. A yau da sahen nan daraktan tsarin gudanar da taron ya ba da wato taron ba labari ga 'yan jarida ma'udin shine ruwa rawa mai auni da ke da faɗi. musaurari fasara bayanin Joel Mulai. A cikin raye-raye na birni ana samun raye-rayenmu, kuma akwai raye-raye na matasan zamani cewa da hip hop. Ni ina ganin rawar raye-raye mai taken taka rawa. Tsarin rawa ne da ya tattara duka wani samfari na rawa. Mun mayar da hankali ne akan matsalolin da maraya suke fuskanta a Nijar. Muhimmancin wannan taro na uku ya bambanta da taro na farko da na biyu da muka gudanar, inda mun shirya taron ƙara wa juna sani ga maraya domin su ƙara ƙwarewa a cikin harakarsu. A cikin wannan tsari a karo na uku za mu shirya taron rawa a fili da kuma zuwa bainar jama'a. Yanzu kuma sai labarin wasannin motsa jiki. Ƙasar Nijar ta samu nasara mai fa'ida a yayin gasar karate aji na goma sha bakwai na ƙasashen shufuɗar yanki na uku da ya haɗa ƙasashe bakwai. Ƙasar Nijar ta samu galoli da dama ita kuma ta zo jeji na biyu. A birnin Wagadugu ƙasar Burkina Faso aka gudanar da kwamɓalar ranar 20 zuwa 22 ga watan Abril 2018 'yan wasa 29 a cikinsu akwai 'yan mata tara Nijar ta gabatar. saurari fasarar bayanin Abdulkarim Isaka kocin tawagar Niger. Mun yi nasarar lashe lambobi takwas na zinariya, goma na azurfa da tara na tagulla. Mun kasance kungiya ta biyu. 'Yan wasan suna da ƙoƙari, sai dai babu su cikin kyakkyawan yanayi. Kamata ya yi duwata su halarci wasa domin su auna ƙwarewarsu, amma kash ba mu da hali. Haka ma ma'aikatar ministanmu. Wasannin motsa jiki suna buƙatar kuɗaɗe. Wani lokaci masu kula da 'yan wasa ne ke taimakawa. Babu wani tallafi da muke samu. To ba da yanzu sai shirmu na musamman. Labarun dai suna zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar kwara Kano a nan birni, Yame. Rahoton musamman na yau a cikinsa za ku ji bayanin wani wato tsohon ma'aikacin kamfanin sarrafa kaɗa SNC da ke cikin yankin tawa gundumar madawa akan kan ƙirƙira wata na'ura mai wato bugun hatsi kuma ta susuf sussuka shi ga bayanin da na maiwa baidu yawa wato tarnan funai a cikin wata hira da suka yi. Euh, ina ƙera mashin ta niƙan hatsi ne, itan niƙan hatsi da kuma dawa. Ina iya cewa na dufuka a cikin wannan aikin ne saboda kafin dakatar da kamfanin ina da wannan aniyar. Amma sai dai bayan da isasshen lokaci na kaina domin aiwatar da abubuwan. Amma yanzu ina da isasshen lokaci don haka na tsunduma gadan-gadan wajen aiwatar da aikin nawa. Wannan injin da kuke gani na ƙirƙira shi ne ƙirƙira ta hannu, musamman ma amma saboda ban da duka waɗansu kayan aikin da ya kamata na zamani kawai aiki ne na ƙira hannu amma tare da ƙwarewa da na samu ta kamfani ina iya ƙoƙarina ina da waɗansu kayan aiki masu aiki da wutar lantarki wannan inji da kuke gani na gwada shi wani inji ne na wutar lantarki na samu kyakkyawan sakamako sai dai daga baya ya kamata a ce ana iya aiki da shi ko ina abin nufi a cikin ƙauyuka da birane na ɗorawa mashin ɗin inji na moto da yake iya aiki ko ina kuma ya kasance yana da juriya na wahala a cikin birane da ƙauyuka. To da yake fasaha ce da nake son yi fiye da shekaru goma. Wannan ne karo na farko da na fito da wannan injin. Amma da yake na gwada shi kuma ya yi aiki kenan ina iya shiga tukuru wajen kasuwancinsa. Da kuma wangaro zato muka zo karshen shirye-shiryen na harshen Hausa idan an jima kaɗan za ku ji wato Habibu Garba ɗauke da labaru da harshen zabarmanci a madadin duwan da suka dafa shirya kai gare ku anan nike musu muka ni dan badan da Arlit Mamman Gungu nike cewa da ku a futa lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.